farko yi ba ko bane a kan tafiyan wannan aikin naka bani shi wanda na gada da mekanti baro ina cikin wa'annan bain ya mashawartan shi ina cikin wa'anda suke duk iya shirye shiryen da kamfanin nan take don ta biya bukatun da gwamnati ta samu saboda haka abin da za mu yi abin da ina tabbatar shi ne za mu gina kan wannan gyaran da aka yi kuma mu kara tabbatar cewa wannan kamfanin ta yi wa kasa amfani kuma mun cewa mu cewa burin da aka samu ne saboda haka ba wai wani sabon tafiya ba ne a kara hidima za a yi na tabbatar maka cewa muna cikin su dama mutane ake kuma insha Allah za mu kai ta inda ake nufi wanda shugaban ka ya amince da abubuwan da za mu na farko da shugaban ka ya ba mu structure cewa mu tabbatar da fanar din mutum aiki kuma insha Allah nan zuwa karshen wa'adin shi za mu tabbatar cewa fanar nan sun fara aiki da yadda ake bukata na biyu sanin kowa ne wutan lantarki matsala na kasan mu kuma ga muna da gadi mara iyaka saboda za mu tabbatar cewa wannan gas na an ɗauko ta kayo wa kasa amfani a tabbatar cewa an samu cikakken lantarki kuma a tabbatar cewa industries ko kuma masana'antu da suke da bukatar wannan gas kuma an kai musu na uku akwai maganan yan kasa suna korafi cewa wannan kamfanin suna abubuwa ba wanda ya gane abin da suke suna tabbatar maka wannan ko ba mu wani abin da za mu boye insha Allah duk ayyukan da muke wanda ya dace jama'a su sani za mu tabbatar cewa mutane sun sa abubuwan da muke a madadin su na karshe shine muna yi wa mutane alkawari cewa za mu yi wannan aiki cikin mutunci kuma insha Allah muna fatan ba za mu ci kunya ba kuma wannan nauyin da aka dai mana in Allah ya yarda za mu iya kokarin mu tabbatar cewa nan zuwa karshen wa'adin shugaban kasa in an juya an waiwa an duba za a tabbatar cewa lallai an ba mu amana kuma mun amana. Ka yi magana akan abin da ya shafi iskar gas wanda kusan za a ce Najeriya tana daga cikin ƙasa da take ainihin samar da iskar gas a ƙasashen duniya. Amma kuma yau za a ga cewar yanzu a Najeriya ana samun ƙarancin amfani da wannan gas ɗin ko kuma za a ga cewar kuɗin siyan gas ma a Najeriya yana da tsada. Wane tsari kuke da shi wanda za ku kawo sassauci a kuɗin gas ga talakawan Najeriya? Dama matsalan shi ne gwamnatoci da suka shuɗe da su sa hankali akan a shigo da gas daga rijiyar mai a kasu zuwa gidaje ko kuwa zuwa masana'antu ba saboda haka mu za mu mai da hankali akan mu tabbatar cewa wannan sun da kuma compressor station da sauran abubuwan da ake bukata a tabbatar da gas nan sai ko daga rijiyar su har zuwa inda ake bukatar su za mu sa hankali akai eh, rashin yin wannan shi sa ya kawo karancin gas a kasan idan kuma aka samu aka kammala wayannan na tabbatar muka cewa farashi za ta dawo daidai yadda kasuwa ta kawo kuma ina fata abin da suke nufi akan gas mai tsada LPG da ake a kasuwa da mutane suke dafa abinci da shi ne shi ma muna da namu shiri da zamu za mu tabbatar cewa nan zuwa ba da dadewa ba LPG da ke kasan mu za mu ɗauko shi mu kawo su mutane kuma insha Allah in ka kara yawan shi a kasuwa mun tabbatar cewa farashi za ta sauko kamar yadda aka sani da kowane kayan da ake sayar a kasuwa saboda haka nan zuwa ba da dadewa ba insha Allah ba za mu sa lokaci ba da za mu shirye-shirye muke mu da za mu sarrafa wannan amma insha Allah nan zuwa ba da dadewa za mu tabbata mutane mu ba su lokaci nan zuwa lokaci kaza sha Allah abubuwan da zamu mu tabbatar cewa wannan kuɗin sun sauka Ka Ka yi magana da ya shafi matatun mai da ake da su a Najeriya waɗanda yanzu za a ga cewa mafi akasarin matatun man nan ba sa aiki yanda ya kamata. Menene ya kawo haka rashin sanin aiki ne ya kawo wannan koma bayan ko kuwa waɗanda suka gabata ba su san abin ake da bukata wajen tafiyar da waɗannan matatun man ba ne. ina ba ka tabbatin cewa duk afirka babu kamfanin da take da kwararrun ma'aikatan mai kamar nnp babu duk afirka babu irin abin da ya faru shine na farko da akwai rashin kulawa daga hukuma wanda suke duba abubuwan da muke yi da kuma karancin kuɗi da kuma mafi wuya cikin su shine na samar da sarrafa tufanar din dalilin shine domin rikice-rikicen da ake samu a Niger Delta duk layukan da ake kawo mai zuwa refinery din na an ci musu saboda haka kullum cikin fitina ake ba a iya kawo mai ina zuwa refinery saboda haka za a yi wata uku a kasa kawo man zuwa refinery shi yasa za ga kuma musamman misali daga wari zuwa kaduna layi nan sun ba kuma ana tafasa su saboda haka a karshe za mu iya mu kai adadin man da ake bukata a kaduna domin a yi a sarrafa shi shi duk yana na haɗe da maganar tsaro da muke fama da shi kuma da ikon Allah mun shirye-shirye da yawa kuma muna da ribansu kuma muna da amfanin su insha Allah nan ba daɗewa ba wannan matsalan tsaro a kan hanyar nan za mu karfin su kuma layukan nan inda suka lalace ko mu canza su gaba su ko kuwa mu canza su da suka lalace idan aka samu ɗaurewan wannan kuma muka ga gyare-gyare da muka fara akan musamman mun fara kafa takwari fa nan zuwa karshen shekara nan insha Allah za mu tabbatar mu sa ranar da za ta fara aiki kuma mu dawo kan wari da Kaduna. wannan zuwa cikin wa'adin mai girma shugaban muhammadu buhari in sha allahu wayannan rifanar namu gida ko za mu tabbatar cewa za su fara yi daidai yadda ake bukata amma abin da ya faru da shi ne eh, akwai rashin kulawa akwai rashin kuɗin da ma za a yi aiki akwai kuma maganganun tsaro da suka hana mu yi amuzan da na tsakar